Mata su ne sahun gaba wajen tattaro jama'a a lokacin kamfe suna tsaye a yaushe suna zuwa gari-gari unguwa-unguwa suna bin gida-gida don shawo kan jama'a kamar yadda a Adamu RDR canji ta shida muna. Mace yau ita ce ke siyasa Nijar. Mun sha ganin mu tashi mu ga gari mata sun yi rijiya saboda siyasa ta kawo mu. Kai ya waye kowane ƙauye yanzu ana samun mace president take gurfama alhamdulillah mata su ke siyasa har gobe ina yin wannan. Waka na ɗaya daga cikin shika-shikan abubuwan da ke ƙawata ta jam'iyya kuma kowace jam'iyya na da ta bakan damiyar amsu zabiyar jam'iyyar lumana afirka ta tabbatar muna da hakan waka mutane ke so ƙara waka da magana yau di ba ta gani ko mitin ga ake yi eh, amma in ana waka ba mai bushe waka ake saurare ya da magana to me ya ba lumana ƙarfi ba waƙoƙi ba waƙoƙin ne suka ba da ƙarfi kuma ni akwai sun suka ta wurin vote suka rance da Allah da su ta su vote sai suka tuna da waƙoƙi na wallahi sai suka Muhammad vote bayan waƙe-waƙe da gida-gida da mata 'yan siyasa ke yi wajen tattaro jama'a wasu ƙwararrun mata na amfani da yanar gizo wajen cimma gurin nasu Maryama Jibbo na ɗaya daga cikin su. To ta hanyar layin yanar gizo kamar su WhatsApp kowane rukuni muna iya tara mutane ɗari biyu da goma sha biyar ko hiye da haka kun ga dole ne ka iya kuma ka san yadda za ka tsara su kun ga ta hanyar nan tara mutane bai da wuya in akwai taron tattaunawa wani taron haɗuwa nan da nan muna tara mutane ba tare da an ɓata lokaci ba kuma ana samun halartar al'umma da dama. Mata na kawo nasu ƙoƙari kwarai da gaske a cikin jam'iyyun siyasar su daban-daban sai dai maza ba sa musu adalci kamar yadda Zara Maina ya jarida ta shaida muna. 'Yan siyasa da kansu sun san da in babu mata tare da su ai ba su zuwa ko ina. Ba karamin kokari ne mata ke kawo ba cikin ci gaban farti ɗinmu daban-daban. Wahalar da mata suke ma farti a san da kokarin da suke yi kuma a basu su daidai wa daida wa'annan wanda suka yi noman nan sai a manta da su gaskiya kokarin da mata ke kama farti farti ba su san da shi ba kamar dai ki da zuwa ne suke yi daga baya masu hawa kujera su gyara bubu su zo su zamna lokaci yayi da ya kamata mata su tashi su kwato yancin su musamman ma mata yan siyasa saboda sai hawa kun tura motar siyasar ne take tashi to kada ku yi sanyi a gwiwa shi hawa yanci baya samuwa sai da gwagwarmaya